أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم حبب إلينا الإيمان وبينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان وجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل أول هذا اليوم صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا نسألك كري الدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابيو أو تنتقص وتنشعبان hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1447 wanda ya zo daidai da ƙarshen watan 131 a watan wato januwari shekara ta 2026 allah tabaraka wata ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haɗuwar fuskokinmu a wannan masallaci na abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu wanda aka fi sani da masallacin alhaji ali ya a tsalar lahu umrahu da ke nan unguwar nasarawa karamar hukumar gomiyar jihar jigawa a tarayyar nigeria a inda muke gabatar da karatun littafin ɗariƙu salihina ila rabbil alamina hanyar salihai zuwa ga ubangijin talikai mun yi darasi ne na 190 a satin da ya gabata muna kuma falalar istigifari muna headline na al istigifaru yamhu dhunuba shi istighfari yana wato kankare zunubai mun fara darasin da ya gabata bi jadidi ma ya ta'allaku bi umuri al-iman billahi wa qada'ihi wa qadarihi da karfafa abin da yake da alaka da abin da ya shafi al'amarin imani da Allah da hukuncin Allah da kaddarawarsa amma fa liman amana bihi rabban wa ma'buda ga wanda ya imani da Allah shine ubangiji abin bauta wala yuqalu lima fa'ala kaza wa halla kana kaza shi game da aikin Allah ba a cewa dan ne bai yi kaza ba ina ma dai a ce kaza ne a'a li'annahu jalla jalaluhu saboda shi Allah madaukakin sarki la yus'alu amma yaf'alu ba a tambayar sa abin da ya aikata wa hum yas'aluna bayi ake tambaya kamar da suratul anbiya'i aya ta 23 da fadin sa tabaraka wa ta'ala da yace fa warabbika lanas'alannahum ajma'ina ya ce yana rantsuwa ya ce annabi ina rantsuwa da ubangijinka mun sha faɗa Allah tabaraka wa ta'ala zai gaya maka magana kar ma ya rantse maka wa man asdaqu min Allahi hadisa wa ya fa Allah gaskiyar magana to kuma ya haɗa da rantsuwa ya ce ina rantsuwa da ubangijinka la nas'alannahum wallahi sai mun tambaye su na baki dai saboda haka bayi ake tambaya a farkon suratul a'raf ya ce fa la nas'alanna allazina ursila ilaihim wa la nas'alanna al-mursalin wallahi sai mun tambayi wanda muka aika musu manzanni sako ya zo muku wala nas'alanna al-mursalina kun wallahi sai mun tambayi manzannin kun isar da sako to ina ka samu wannan balancing din kawai hisabi ya rage sai ce wal wazan yawma idhin al-haqq tikelin ma'aunin a wannan ranar gaskiya ce za ta yi halinta faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wanda ma'aunansu suka yi nauyi da nagartattun ayyuka to wannan su ne masu babban rabo Allah ka datar da mu amma man khaffat mawazinuhu wanda ma'aunin ke zama fankan fayau Allah ce fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yazlimun wannan sune suka tabar da kansu da kansu suka zalunci kansu ba su aiki da abin da ya zo musu ba ta Allah ta'ala da yace wa huwa yajiru wa la yujaru alaihi shi yake bada mafaka amma in zai kama ka ba mai baka mafaka yajiru wa la yujaru alaihi suratul mu'minun aya ta 88 to fala alal insani illa al-iman wa taslim ba abin da yake kan ɗan adam sai ya imani ya mai kauya lima aradahu Allah wa qaddarahu ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya nufata kuma ya ƙaddara. an akadna alhadith albab har dai lokacin da muka karanta hadisin da yake wannan babi allazi rawahu muslim wanda muslim ne ya rawaito shi inda muka je ya ce haddathani muhammad bin rafi'in haddathana abdul abdurrazzaq akhbarana ma'mar an ja'far الجزري عن بريد عن يزيد بن الأعصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن رسوا دوان رايواتك هننسى zai tuzinibuna da a ce ba ku zunubai Da zahaba Allah bikum da Allah ya tafiyar da ku Wala la a bi qaumin yuzinibuna fa yastaghfiruna Allah fa yaghfiru lahum da zo da masu zunubi za su nemi gafara su gafarta musu wa nasir kidaman to yau inda zamu ɗora mu ci gaba bi hadisin akhar min al da wani hadisi na daban shi ma dai a wannan karkashin headline na istighfari yana shafe wato zunuban dan adam wallazi yashiru ila ta haqiqi kaunil abdi abdan wanda shi kuma wannan hadisin yana so ya maka ta haƙiƙin tabbatar maka cewa duk faɗin da bawa yake sunansa bawa mahama balagatil martaba duk inda ya kai a mataki a wata martaba wal manzila da wani matsayi fala taliqu lahu khasa'isul ilahiyya wal ubudiyya to dai baya dacewa da shi abin da ya shafi Allah ko abin da ya shafi bauta a jirgin wannan bawan komin darajar wannan bawa wala ya tafi kuma illa huwa sai dai shi Allah tabaraka wa ta'ala qala Allah ta'ala Allah ya ce wa man yad'u Allahi Allah ilahan akhar duk wanda ya je ya kira wani Allah ya hada da Allah ya hada su suka zama biyu maimakon Allah wahadahu la sharika lahu to la burhana lahu abinda kuma ba wannan dalilin na ayi haka bihi akan wannan to fa inna ma hisabuhu inda rabbih to wanda ya haka ya jira sakamakonsa a wajen ubangijinsa wanda ya irin wannan ya sani innahu yadda al'amarin Allah yake la yafilhul kafirina kafiruna baya rabautar da kafirai kenan irin kiran wani Allah ka hada da Allah karshen kafirci kenan to shi kuma Allah la yafilhul kafirun wa qur rabbi ka dai ce ubangiji ka gafarta wa kai rahama wa anta khairur rahimin ya Allah kai ne mafi alkhairin masu wato jin kai suratul mu'minuna 117 zuwa da 18 wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wala tad'u min dunillahi kada ka yarda ka kira wani Allah ma la yanfa'uka shi abinda duk zaka kira ko wanda duk zaka kira ba Allah ba wa abinda ba zai amfane ka bane wala yadurruka ta fuskar cuta in baka kira shi ba ba zai cutar da kai ba fa in fa'alta to in ka ki ka ka je ka aikata haka ka kira abin da bai cancanci a kira shi ba amfani ba yin kiransa ba cutarwa barinsa fa in fa'alta in ka aikata haka fa innaka izan min na zalimina kenan ka wayi gari cikin azzalimai wa in yamtaska Allahu bi dhurrin idan kuma Allah ta tabaraka wata ala ya shafe ka yana bace ka da wata cuta ka hauta maka fado fala kashi falahu illa huwa babu yayi maka wannan cutar sai shi wa in yuridu bi khairin in kuma yana nufin ka da samun wani alkhairi fala radda li fadli ba wanda ya isa ya maida abin da ya maka falala akan shi shi yasa a farkon suratul fatir yace ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha duk irin abin da Allah ya mutane buɗi na wata rahama to ba wanda ya isa ya wa ma yumsik da kuma ya rike bai nufata ba fala mursula lahu min ba wanda ya isa ba da wannan abin bayan Allah bai bayar ba shi yasa muka ce annabi sallallahu alaihi wasallam in yana alqanutu in yana kamun kafa sai ce Allahumma la mani alima a abaita wala mu'ti lima mana'ata Allah kai ne wanda lamani alima a abaita ba mai hana abin da ka bayar sannan ba mai bada abin da ka hana so Allah subhanahu wata'ala yace wa in ka bi khair in ya nuface ka da wani alkhairi fala radda li fadlihi yunusa ayata 106 zuwa da 7 wa rasul sallallahu alaihi wa sallama huwa khairu khalqillahi qatibatan Allah daraja da amince Allah tabbata a gare shi shine fiyayyen halittun Allah baki daya wa sayyidul awwalina shine shugaban na farko wal akhirina da na ƙarshe khatimul anbiya shine cikamakin annabawa imamul mursali da shugaban manzanni rasul muballighun alillahi to ka sani shi manzo mai isar da sako ne daga wajen Allah kama kala ta'ala kama yadda Allah ya ce ya ayyuhar rasul ya kai wannan manzo balligh ma unzila ilayka min rabbik ka isar da abin da aka saukan maka daga wajen ubangijinka wa in tafa'al in ba ka isar ba a cikin ɗari in ka rage ɗaya ka isar da 99 to fa ma ballagta risalatan kamar ba ka isar da manzancin ne gaba ɗaya shi yasa daga cikin abin da annabawa ya kori gare su kiyana ba inci ƙariya ta kori ga annabawa Allah ce wa illan tafa alfama ballakta risalata wannan kuma yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da ya hajjin ban kwana hajjatul wada ya yi hudubar bankwana a cikin huɗuba din ya yi samari din duk abin da Allah ya aiko shi da shi wahayin da aka masa cikin shekara 23 aka yi shekara 13 wahayi na sauka a makka ana kiran ayoyin surorin makiya aka hijira a koma madina shekara goma wahayi na sauka ana kiran surorin madaniya to a shekarar da ta goma ya yi aikin hajjin bankwana dama shi aikin hajjinsa kwaya ɗaya ne shine na farkon shine na ƙarshen ya wuni yana da ɗin addini shi yasa ake wuni a wato filin arfa in yayi bayani yayi bayani ta ce ala hal ballagtu hal ballagtu shin na isar da manzanci sabai ta ka isar sai daga hannu ce Allahumma shahad Allah ka shaida na isar da manzanci in yayi bayani yayi bayani sai ce fali ballighi shahidu minkum ghaiba wanda ya halarci wannan aikin hajji shi ma ya zama ambassador ya sanar da wanda bai zo ba in yayi bayani ya bayani sai ce khuzu anni manasikakum la'alli ba a da ami haza koyi ibadun ku daga gare idan dan ba zan sake aikin hajji ba bayan wannan shekara sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to saboda Allah ya ce ya ayyuhar rasulu ballig ma unzila ilayka min rabbik bayan wannan aikin hajjin ku aya ta sauka Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku addinin ku wa atmamtu alaikum ni'mati na cika ni'imata a gare ku wa raditu lakum al-islam dina na yardar muku musulunci ya zama shine addini shine tsarin rayuwa abin bi inna dina indallahi al-islam in addini ake batu a wajen Allah wanda ya zurshi shine musulunci yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ku masu imani ku ji tsoron Allah kura ma ne jin tsoron Allah kada ku yarda ku mutu sai kuna musulmai wani malami yace in ka kazo mutuwa baka musulunci yace idan da wata hanyar da ba ta kulla lahira baka bita saboda yadda Allah ya kira da ya ayyuhal ladina amanu ittaqullah sauran Allah yace haqqa tuqati yazo da kashedin wala mutunna. wajen kashedin bai ce wala tamutu bai zo da nunu tawkidi nunu tawkidin ba kafifa ba sakila wala tamutunna sanan yayi istisna yace illa in ku sallama mutuwa sai dai ku mutu wa antum muslimun yazo da wawul hali a halin kuna musulmai yace kai in ka kazo mutuwa baka musulunci ce inda hayya da ba za ta kalla lahira baka bita yace da ya rinsa ido bai ga kyan makanta ba ka da Allah Eh, to Allah ya ce wa rabitu lakum al-islam dina na yadda muku da musulunci ya zama tsarin rayuwa a gundi ai da wannan ayar ta sauka ma sahabbai murna suka fara suka tafi suna farin ciki sai na abubakar Allah ya kara masa yadda manya gatan wasa abinda yaro zai abinda babba zai hango yaro ko ya hauri ni ba zai hango ba sai ta je kama kuka labari ya zo musu kuma sai aka ranka aka tafi aka ce limar tabaki fi wa qatil farhi wa surur ya kake kuka lokacin murna da bakin farin ciki addini ya cika su abin da ya sa su murna da farin ciki izgilin da shawa suke musu da kafirai inda wahayin wahayi yana sauka ana iya canja wani abin kamar da aka canja alƙibla daga baitul maqdis ta dawo ka'aba sai suke cewa ma bani muhammadin ya amuru a ko bi shay'in wa yaqulu hu gadan me ya samu muhammad ya umarci saban sai da abu gobe da addinin ma wasan yara ne to irin wannan da ake musu ne yake damu su da zaka da aka ce addini ya cika kaga duk komai shikenan ba zan canji su murran su kenan sai haka da aka jaka sabina abakar ya kake kuka lokacin farin ciki da murna sai kalle sai ce ala ta alamuna ku da mutum abin da ake ba kusan cewa annahu iza tammal amru bada ana qasuhu in al'amari ya cika to to wayan suke taro sai abin da aka sai aka tun dare ba zai karu ba sai mai rage sai dai ya baya ba ka dauki roba tsohon wata kana zuba ruwa ka cika ka ka ki daina zubawa mai zai biyo baya na ne zai iya waje idza kammala amru bada ala qas ka sai ce inni sami'tu ra'ihata mautan nabi fi nuzul hadhihi al-aya yace ni na ji kanshin rabuwa da annabi a saukar wannan aya ba dai an turo shi bane Allah ce ballin ma unzila ilayka min rabbik ya isar har ya kafa mu shaida haka ku shaida to ai tun da ya isar da sako mai rage kuma sai kuma kallon kallo aikuwa aikuwa sai aka tawo aka samu annabi sallama ga abin da sai na abubakar ya faɗa ce sadaka abubakar abubakar ya yi gaskiya a ce kenan ta kaga bayan wannan aikin hajjin ko wata nawa wata uku ne an yi aikin hajjin hijja al-muharram safar rabi awal annabi ban duniya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda shi manzo aikinsa almuhimmu isar da saƙon har zuhuri yake cewa min Allahin risala shi saƙon yadda za a bauta ma Allah daga wajen Allah yake zuwa ba wani da yake shata layi ga yadda za a bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala ba a'a shi yasa duk abin da yake ibada ne ma ba a yarda da shi sai da nassi ingantacce ayar alqurani ko kuma hadisi ingantacce ne nuna wannan abin ibada ne amma hatta da ibn hadisi ana aiki da shi ne a faba'ilil a amali a ayyuka masu falala amma da abin da ya shafi bautar Allah imani ne ba a gina mutane akan abin da yake ba ingantacce ba sai ingantacce haka abin da ya shafi halattawa da haramtawa don karka ji ka halatta mutane da abin da bai inganta ba ko ka haramta musu da abin da bai inganta ba to yake ta minallahi risala saƙon yadda za a bauta ma Allah wahayi ne daga wajen Allah yake zuwa wa ala rasulillahi sallallahu albalagu shi kuma manzon Allah daraja da amincin Allah su tabbata a gare shi wanda shi ake ma wahayin to shi kuma abu wajibin da yake kansa shine albalag isar da sakon kamar da ayar ta ce ballig ma unzila ilayka min rabbik kawai in ya isar ya gama nasa fa inna ma anta muzakkir lasta alaihim musaitir kawai ka isar kai dama naka isarwa din yasa Allah ya farkon suratul araf ya ce fala yakun fi sadrika harajun minhu kada ka dinga samun kunci a cikin kirjinka idan sun ki karba kai dama naka isarwa bitun zura bihi wa zikra lil mu'minin saboda haka wa alaina at-taslim to mu kuma waɗanda manzan ya kawo mana saƙon mu kuma wajibinmu shi ne ka wuya su kaga abubuwa guda uku minan lahir risala shi allah saƙon da za a mata masa daga gare shi shi manzo isarwa wa alaina at-taslim mu kuma me kauya mu da sakon ya zo mana wa qala al-bukhari imam al-bukhari yace haddathana humaydi haddathana sufyan qala yace sami'tu az-zuhuriyya yaqulu akhbarani ya zuhuri yana ce akhbarani ubaydullah ibn abdullah ubaydullah dan abdullah ya bada labari an ibn abbas daga abdullah dan abbas radiyallahu anhuma sami a umar shi kuma ya ce na umar radiyallahu anhu ya kula yana cewa alal mumbari akan mumbari kana umar yake ta sami itun nabiyya sallallahu alaihi wa sallama ya Na naji manzon Allah daraja da aminci Allah ta tabbata a gare shi yana cewa la tatruni kama aqratun nasara bin maryam kada ku daga ni sama da matsayina kada ku wuce gona da iri da ni kamar yadda nasara suka yi ma annabi isa dan maryam ba su bai shi ba iya matsayinsa na bawan allah manzon allah sai suka ce a'a shi ma allah ne a'a wuce nan ma mahaifiyarsa ma allah ce sannan allah allah suka yi trinity Allah kuma ya tattara sai ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu salasa duk waɗanda suka ce Allah ɗayan uku ne to sun kafirta wa ma min ilahin illa Allah babu wani abin bauta idan ba Allah ba to wannan annabi ya hango sai ya ce la kama a qaratun nasara ibn maryam kada ku daga ran saboda matsayina kamar yadda kiristoci suka yi wa annabi isa dan maryam yace inna ma ana abdu abin sani in ka ji inna ma a larabci ƙarshen magana kenan suna kiranta adatul hasan end of discussion kenan babu ƙari inna ma abin sani kawai ana abdul ni bawa in kun tashi kira na faƙulu abdullahi wa ku ce bawan Allah manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kar kuma irin na annabi isa shi annabi isa kaga da suka kai shi shi kuma wannan laifin ka jingina ma Allah da Allah ya ce takadus samawati yatafattarna sammai suna kusa su tsatsage wata shakul ardu ƙasa tana kusa ta kyakkece wata kirrul jibalu hadda duwatsu sukan kusa su rugurguje duk mai zai kawo wannan tashin hankali an da aunin rahamani walada in an yi da'awar cewa Allah yana da da aiwa ma yan bagilin rahamani an yi ta walada baya ko kusa da dacewa ga Allah mai rahama a ce ya rikida in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahamani abda babu wani wanda ke sama ko ƙasa face sai ya zo wa Allah a matsayin bawa shi kuma bawa ba shi da haƙƙi irin na Allah shi ma mai bi ne kawai sai dai daraja ta bambanta wani ya fi wani yawwa a cikin annabawa Allah yake tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'dhin su ma manzannin mun fifita sashen su akan sashi minhum man kallama Allah daga cikin fifiko har akwai wanda Allah ya magana da shi a cikin su shine annabi Musa alaihi salam wasu kuma yace muka daga su da daraja wasu wato darajoji wa fi mattafaqa alaihi al-bukhari wa muslim ya zo a cikin hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim ya suka yi ittifaki a kansa an alqamata daga alqamata qala yace qala Abdullah qala Ibrahim la adri zada aw naqasa falamma sallama qila lahu lokacin da annabi ya yi sallama an sa annabi yi sallah ne to an ba a sani ba yayi bayan yayi sallama sai yi sujjada ya la adari zada ƙasa naqasa ma sallama qila lahu ya rasulullah aka ce rasula a hadatha fi salati shay'un a sallan nan wani abu ya faru ya ce wa ma zaka me ya faru qalu sallaita kaza wa kaza yi mana sallah kaza ne da kaza fasana rijlaihi sai ya koma wata ƙabalar ƙilla ya fuskanci alƙibla wata jada sajada ta yi ya yi sujadu guda biyu sun masallama sannan ya yi sallama falon ma aka bala alaina lokacin da ya fuskanto mu bi wajahihi ya juyo kenan ƙala sai ce inna hulau hadasa fi salati shay'un to yadda al'amarin yake in wani abu ya faru a sallah la nabba'atukum bihi walakin innama ana ashiru walakin ana basharu to ni ma fa da kuke gani mutum ne ma ana basharu ko ma ai haka yace ko annabi salama mutum ne amma ka mutum ne kaf mutane babu mai daraja irin sa yawa amma in ka cire shi kuma daga jinsin mutane to duk inda zaka kai shi kuma baya zaka kai shi saboda jinsin mutanen ne yafi kowane jinsi so ba gwaninta bane zaka yi cikin aljanu ko cikin mala'iku duk inda kai shi baya ka kai shi dan adam ne a sautar isra'i aya ta saba'in allah ce wa laqad karramna bani adam mun karrama ƴaƴan adam wa hamallahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat kawai abinda za zaka kiyaye da shi shine ai a cikin mutanen ma falala falala ce wasu sun fosu wannan kuma kai ka san wannan ka yadda da wannan wanda ya haife ka ko me zaka zama a duniya kana da falalar da tafita shi ya haife ka <laughs> ta tsatsar da ka biyo ka zo duniya to akwai abinda za zaka zama ka wuce shi kaga wannan falalar baka isa ba ya fi ga wannan falala ɗin to kuma mutum ko ba a gidan gidanku yake ba kuma akwai wasu falaloli da Allah yake bambanta mutane da mutane wanda Allah ya bashi mulki ya bashi falala in yi abin da Allah yake so irin falalar da zai tsanci kansa a inuwar al'arshi yau ma la zilla illa zillu ranar da babu wata inuwa in ba wannan ba ka gani wanda Allah ya bashi ilimi ya ce ya illahu allazina amanu minkum Allah yana daga darajar masu imani a cikin ku duk kana da imani kai ma ka fi mara imani amma sai ce wallazina utul ilma darajat wanda muka ba su ilimi wasu da bai ce ma darajatan ba sai ce darajat wasu darajoji ne masu yawa wanda Allah ya ba su dukiya suke abin da Allah yake so to su ma sun fi wanda ba su da ita domin sabai sun kawo kara zahaba ahlul jisuri bil ujuri a ƙarshe dai annabi ya ce musu zalika fadlullahi yu'tihi man yasha to kaga a cikin tabakar mutane din ma falala falala ce to bari annabta ita kan zaɓi ce ma annabta kawai shi wanda kaga an ce annabi to zaban ta Allah ya mun sha fada ba wani kokari da yake bada annabta ya yi kuɗi har ya zama annabi ba wannan kuɗin ya yi ilimi har ya zama annabi ba wannan ilimin ya yi ibada har ya zama annabi mutumin kirki ne ya zama annabi ba wannan kirkin da yake mai da mutum annabi babu shi kawai annabta zaɓi ce to shi kuma annabi zaɓin zaɓaɓu ne a cikin zaɓaɓɓun ma annaba shi ne ƙarshe to in ka fahimci karatun da haka shi ne kafa ta lafiya amma a ɗora maka shaɗanci ka ce za ka ɗauke shi daga ajin mutane duk inda za ka kai shi baya za ka kai shi amma ka yadda shi shine katimul shi shine imamul mursalina shine da khalqillahi shi shine ba yi ba ba za a yi ba kamar ka duk wannan matsayin ne mm. ya fi kowa bai da ɓoye aiko shi duhu ya yaye zuciyar kowa ta waye ga sifa mai ba da kaye ga kyauta ba da kwarmato ba mm. sallallahu alaihi wa alihi babba dan abdullahi farin jakada mm. saboda haka Ya ce inna ma ana bashar to da aka yi mantuwan nan aka yi kuskuren nan a sallah ni ma ma mutum ne sai ma ce kamar ku yana nufin ta fuskar halitta ba ta fuskar daraja ba yau kuma kai ma fa ka san wannan kawai sai dan ayi rigima an saka matan sauna ina mantuwa kamar yadda kuke yi fa iza nasitu fa ni. in na manta ku tuna mini wa iza shakka ahadukum idan ɗayan ku yayi shakka fi salatihi a sallarsa faliyata harar ba to yayi kirda don me daidai in kana ganin bi kai ko uku a kaga yanzu matsala ta uku take to jefar da ama ya ribu ka dawo ba ta uku kai ai ba ta bi kai da ama ya ribu ka ila ma la ya ribu ka to faliyata harar sawaba sauraka ya kirda daidai falyatumma alaihi sannan ya cika sun mai sallin sannan ya yi sallama sun mai ya sujudu sajadatai ne sannan ya sujadu guda biyu to wannan kuma dan ne zalla ba shi da wannan to shi ba mutum bane ba zai iya kuskure a sallah ba to in yayi kuskuren ya zai gyara shi bai da hadisi ba to kaga wannan hanya ko iya wannan ya ishe ka gane hanya ba mai billewa ba ce annabi ya ce ni ma mutum ne ina mantuwa in na manta ku tuna mun ummatin mutum ya mistake a sallah ga yadda zai gyara qur'ani bai zo da wannan gyaran sallah ba kuma dole dan kala kato yana mistake tunda shi ma mutum ne to ya zai gyara mistake sa to kai ma yanzu iya wannan ya ce ka gane wannan hanyar ba mai bullewa ba ce Allah ya kiyaye famin tabi'atul insanin nisiya yana daga cikin dabi'ar ɗan adam mantuwa wal isyani da sabo wal khata da kuskure kawai ba wanda yake kukuta daga waɗannan abubuwan guda uku annaba suna kukuta daga ɗaya daga cikin su mantuwa sabo kuskure inda ɗan adam ne ba zai kukuta ba in ka ga wanda ya kukuta da ɗaya daga cikin su aka bar masa biyu shine wato ba annabi in Allah ya ba annabi to isyan saba masa sai ba shi isuma ba zancen saba masa sai a bar shi da mantuwa da kuskure annabi sallallahu alaihi wasallam aka zo madina suna killin dabino kaba a sai an hada namiji da mace sannan sai yaya annabi ya ce ina gaba sai kun yi ba wannan shekarar dabino bai yaya ba suka zaka ce ya rasulullahi ga abin kace kuma dabino bai ai ce antum a'lamu bi umuri dunyakum yace ku ku sanin al'amuran duniya ku kaga bai ce bi umuri ku? ba tunda harkar noma ce antum a'lam bi umuri duniya ku ka san al'amuran duniya ku ku je ku yadda kuke yi wannan hadisin dogo ne ai sallah yayi mutane ya rage sallah ya fito shi kansa ya dafa ga dirka abu kofa masallaci kana jin ba ya rasa ne yake faruwa zuliya dai ne yazo ya ce ya rasulullahi wai an rage sallah ne ko kayan mantuwa ne annabi sallallahu alaihi ya ce ba ɗaya daga ciki ya ce a ɗaya daga ciki ya faru annabi ya ce ba ɗaya daga ciki zulaidin da ce ɗaya daga ciki ya faru yanzu an samu abubuwa biyu ne suka haɗu yaƙini da itiƙadi shi yanzu da yana da yaƙinin raka'a biyu aka yi annabi yana itiƙadin hudu ya yi to idan yaqini ya bi da itiqadi wanda yake tashi itiqadi ne yake tashi dan kama kai wani abu ne itiqadi ne yake tashi kuma annabi ne yake da itiqadin yayi sallah raka'a hudu shi kuma sai zule dai yana da yaqinin bi akai to ma annabi sallallahu alaihi wasallam da ke malamin duniya ne da suka ya ja ya ja sai ya manta da shi sai koma kan sahabbai sai as-sadaqa zuliya daili shin zuliya daidi daga sai yake yi sai kowa ba bakin magana ai haka ne haka ne sai annabi ya dawo aka cika kuma aka yi sujada duk wannan ka fahimci ka tsaya iya inda shari'a ta tsaya ka bar dan adam a matsayinsa Allah a matsayinsa in ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam kwata kwata baya mantuwa to ayin da ka ba shi sifa ta Allah wa ma kana rabbuka nasiya ubangijinka ne baya mantuwa ka ba shi siffa ta Allah farrusulullahi ma'asumuna su wato manzannin Allah ma'asumai ne layar yartakibuna al-kaba'ira ba sa aikata ayyuka kabira wa ma amma tare da haka kuma yastaghfirullah ta'abbudan Mana Allah yana istighfari yana neman yafiya a wajen Allah ta abudan a matsayin ibada wani yu'allimuna kuma dan ya ilmantar da mu sababan wani dalili min asbabil maghfira daga dalilan da suke sawa a samu gafara a wajen Allah wa ma yanfu zunuba da abin da yake wanke zunuban mutane wa nahnu muzunibuna mu kuma dama mu masu zunubi ne kama tabata fil hadisi an Anas kama yadda tabata a hadisin Anas Allah ya kara masa yadda kala yace kala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malala garaja da amincin Allah tabbata a gare shi yace kullu bani adama khata'u dukkanin dan adam mai kuskure ne shi annabi ma bai ware kansa ba ta shi yake faɗa ce kullu bani adama khata'u dukkanin dan adam mai kuskure ne sai ce wa khairul khata'ina at-tawwabuna amma mafiya alkhairi cikin masu kuskure sune wanda suke tuba in sun wato gane kuskurensu. su kullu bani adama qatta'un wa khairul kaɓa'in at-tawwabuna faqala al-mu'allifu ha to idan za mu karanta hadisin da yake cikin littafin ku sai mu'allafin littafin anan sai yake cewa fa fi haini. ya zo a cikin sahih bukhari da musulun. muslim yace haddathana abu abu yaman أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال قال قال أبو هريرة عبد الرحمن بن سخر يا شيخ أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا شيخ ناجي kai wani ba karan falala ba ce ba kai yanzu a mafarki ma kake so ka gan shi ya ce shi kuma ji ya yi da kunnensa daga bakinsa yanzu wannan ba falala ba ce a cikin mutane wannan falala da wani ba zai same ta ba falalar sahabantaka to shi kuma shi a sai zagi wannan wanda shi ya ji ya zauna da shi ya ji amma dan shi a shi kuma nan ya zo ya samu daraja da tafi ta sa yana iya zagin sa yana iya fitar da shi daga musulunci na ka ce sahabi ya abu uku ne Mallakiyar nabiya wanda ya gamu da annabi kaga tun anan ma ya barka shi ya gamu da annabi wa amana bihi yayi imani da shi imanin sa a gaban sa ne kai naka ne a baya yazo shi a gaban sa ne imanin sa sannan wa mata alal islam ya mutu a musulunci kai sai bayan mutuwar sa ka duk wanda bai samu balala akan ka ba kai ana ka tunanin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 to wanda suka zo bayan su amma su ba samu falala ba da sharadin ya qulu na rabbana ghafir lana suna cewa ya ubangiji ka gafarta mana ba mu kadai ba wali ikhwani allazina sabaquna bil imani har ma da ƴan uwanmu da suka riga mu da imani sai kuma sai ji taj'al fi qulubina Allah ka sanya a cikin zakatan mu gillan kashi da kulli lillazina amanu da masu gaba da masu imani shi yasa imam malik yace duk wanda yake jin haushin sahabi ba mai imani bane nan wannan ayat ta kafa sharadin wala taj'al fi qulubina gillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim ka gani to saka wannan shine sahabi to abi hurairah yace naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yana cewa wallahi shi ma annabi ya hada da rantsuwa yace inni la astaghfirullah ni ina neman yafiyar Allah shine ma'anar istighfari neman yafiya ka bar mummunan aiki kuma kana astaghfirullah Allah ya yafe maka kana neman gafarar Allah neman yafiyar Allah wa atubu ilaihi ina tuba zuwa ga Allah tuba zuwa ga Allah shine barin aikin zunubin da kake shine wanda mai lahallari ya ce maka wa shurutut tawbati annadamu ala ma fata na farko kai yanzu kai ne ka aikata wannan danyen aikin baka kyautawa kanka ba bare ka to shine annadamu ala ma fata sannan wannan yace Allah ya kula ila zambi wa an yatar kalma asiyata fi sa'atiha kai niyyar to ta faru ta kare an wa me zane daya sata ba za ka sake koma irin wannan danyen aikin ba wanda ake yi ma nan take an yanke shi to wai na gon guda uku in laifin kawai tsakanin ka ne da Allah ya ce kar ayi yi kayi ba haƙƙin ɗan adam to ka gama da tuba amma in ya zama da haƙƙin wani to akwai kuma abin da ake cewa raddul mazali maida wa mutum abin da ka zalunce shi yawwa shine cikon na hudu in ya zama da haƙƙin wato dan adam to annabi ya ce wa da astaghfirullah ina neman yafiyar Allah wa atubu ilaihi ina tuba gare shi fil yawmi ayini akthara min na marra sama da 70 shi yasa wata ruwaya ya ce ni ata marra sau ɗari saboda anan ya ce akthara min na marra sama da sau 70 so kaga annabi mun ce annaba a asume ne amma annabi yana istighfari kuma an an yafe maka mai kake so a baka ba aljanna ba to shine shugaban yan aljanna duk wanda zai shiga aljanna ba sai dai ya zo bayan sai sallallahu alaihi wa sallam ya ce a ati babal janna zan je kofar aljanna fa attaftihu sai in nemi a buɗe fa yaqulu man anta sai a ce wani ne fa aqulu ana muhammad sallallahu alaihi wasallam fa yaqulu bika umirna bi alla naftahi li ahadin qablaka sai a ce da kai aka umarce mu kar mu buɗe wani kafin ka shine wanda Allah ya ce inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yatimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima mun maka fatahi babba Allah ya gafarta maka ma taqaddama wa ma ta'akhkhara abinda ka gabatar da abinda baka yi ba in kai ma an yafi wanda baka yi ba kafin hmm. kai an yafi kai ai karshen falala kenan ko wa yahdiyaka siratan mustaqima to amma tare da haka abin da suka gane wanda ya san Allah baya wasa da Allah hmm. tare da haka gaga yana istighfari sau saba'in yana tuban ma Allah ko sama da haka shikenan kai sai ka shanta ce kawai ka kai ta abin da ga dama ga laifi ba neman yafiya ga barna ba tuba to lalle kai kanka kiyamar laili annabi nuhu yace na mutanen sa fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ku nemi gafarar ubangijinku mai yawan yafiya ne qur'ani yace maka Allah yace qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim wa mimma yadullu ala fadl al-istighfar mun gama da hadisin babun ku abin da yake nuna al istighfar wa fa'idatuhu qawluhu ta'ala fadin Allah ta'ala mubayyinan tabi'atul mu'minina yana bayyana yadda mu'minai suke Allah ya ce wa ila maghfiratin rabbikum ya fara da umarni ku yi takai takai ku yi tsere-tsere zuwa neman gafara ta musamman daga wajen ubangijinku wajen na tin da wata aljanna ya zo da ita na kira arzu hasama wato wal arzu fadin aljannar kaman fadin sammai da ƙasai shine ko kalle na ruma annabi ya aika masa ina kiranka zuwa ga aljannar da fadin ta kaman fadin sammai da ƙasai dan ta'addar sai ya aiko wa annabi cewa aljanna fadin ta kaman fadin sammai da ƙasai ina wuta take yanzu aljanna a duniya take ko a lahira take to ana batun lahira kuma ya dada maganar duniya kawai daga kwatance ga misali da aka mata haka wanda ba su da fahimta kana magana an kai misali shi a ƙarshe akan misalin zai tambaye ka ya bar karatun kenan ya koma misali to haka yi wa annabi to da ke annabin duniya ne sallallahu alaihi wasallam ya ce subhanallah ku je ku tambaye tunda ya dawo duniya mu mai da shi duniyar ku je ku tambaye shi idza ja al-lailu fa aina an-naharu in dare yayi ina yi ne yake kutan tambayo mana shi a to <laughs> ka gani so ar fadin da kamar fadin sammai da kasai iddat lil muttaqina an tattaleta ga masu tsoron Allah waye wannan masu lalata sai Allah jina kuna fi sarra'i wa barra'i sunan da suke ciyar da dukiyarsu a lokacin da ake walwala da lokacin da ake cikin kunci don kasan bahaushe ya ce sai an yi yunwa ake menene ake gane yawwa saboda ka Allah zina yunfi kuna fistar ra'i wabban ra'i suna suke ciyarwa a lokacin walwala da lokacin kunci wal kaziminar gaiza kuma suke cinye fushi wal na anil nasi masu yi mutane afuwa Allah ce wallahu hibbul muhsinina Allah yana son masu kyautatawa sai ce wallazina idza fa'alu fahishatan nan ne mahallin shahidin mu su ne waɗanda suka aikata alfasha suka samu zaniya suka yi abin da ba daidai ba au zalamu anfusahum ko suka zalunci kansu kana zaluntar kanka ta hanyar kasa sauke wajibin da Allah ya dora maka ko kuma ta hanyar in tsayawa iyakar da Allah iyakance maka sai ce to ka zalunci kanka to au zalamu anfusahum zakarullah sai su tuna Allah in suka tuna Allah su ne suka zama haka ba su daidai ba fastaghfiru ne dhunubi sai su nemi gafarar zunubansu Allah ce man yaghfiru zunuba illa Allah to dama wa ke gafarta zunubi in ba Allah ba walam yasirru ala ma fa'alu ba sa dogewa akan abin da suka aikata wannan fito ne sharuɗan da shi ne la'allari ya fitar maka yawa zakarullah shine ai na dama. sai cewa abin nan annadamatu annadamu ala ma fata fastagafaru da zunubi sai su bar aikin zunubin walam yasirru ala ma fa'alu ba sa dogewa abin da suka aikata shine an zargar ma'asiyata fi sa'atiha wa hum ya'lamuna alhali sun sani suna sani to Allah ya ce masu wannan sufar da kaji ula'ika jaza'uhum magfiratun min rabbihim sakamakon su gafara ta musamman daga wajen ubangijin su wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar da wasu koramu da aljannatai da koramu ke gudana karkashin su khalidina fiha suna madawama cikin ta wa ni'ima ajrul amilin ma Allah da kansa ya wa aikin da ladan yace ni'ima ajrul amilina madalla da ladan masu aiki to ka kiyaye duk wanda ka ji ya je filin kiyama ana lalai da maraba da shi ana ni'ima ajar al'amili da dinnan to ka da Allah ba lahirar kai je aikin da ake ba masa ba daga ina yi a duniya mazara atul akhirah duniya ita ce gonar da ake shuka lahira kamar yadda aka sun haka wanda ka je ya je yana nadama yana ya laita haka na tilqadiya ya kai can rayuwar duniya ina ma daga can babu nan ya zo nan din ya ga babu kyau dan bai zo da abin da ake zuwa da shi ba to shi ma ka rantsa da Allah ba kan yaje yake rinkin ba so da haka in kana so ka shiga cikin kwani ima adarul amili da irin wa'annan sufofin da Allah ya siffanta masu imani da aiki da za a yi madalla da su yi kokari ka kai kanka cikin su yi kokari ki kai kanki cikin su ali imrana aya ta 133 zuwa 36 kuma wannan shi ya ka karshen darasin mu a yau wanda yake nuna saura darussa biyu kenan nan tsakaninmu da azumi yau muna sha biyu in kai ka ƙara sha hudu magana ta ƙare sai dai ka shiga azumi in muna da rayuwa kenan Allah ya dace da mu sallallahu alaihi wasallam ai ba ƙare karatun mutum sa muka yi saura ta cibi sosai ne da ta inda tambaya wa alaikum salam na na eh, eh. ga ta ita kuma ibada tauƙifiyya ce a musamman ana ibada tauƙifiyya ce ko hmm. ba kai ne kake yadda kake so ba sai yadda shari'a ta ce kai hmm. to da daga cikin muhasabatul a'mal yiwa ayyuka hisabi akwai ilimin aikin na farko dai wa ya ce ayi farkon hisabin aiki hmm. na biyu ya za a yi shine ilimin aikin in mai lokaci ne suka ce a wani lokaci ake yi to yi wa amarya addu'a mai lokaci ne saboda an ka tuna min da na <laughs> Eh, amma dan shi wancan ya wuce lokacin sa yanzu ne shiga da addu'o'i ne da kullun kuma eh Allah ya zakar da mu mm. wa alaikum salam malam wani ana karanta mana cewa inda jami'a yana cewa idan wani abu wani wani zikiri ya kuce ma mm. to idan kina tuna ko wani lokaci ne kai ya ne to shi kuma zikiri izkurullah zikiran kasira aka ce kuma zikiri sau da ba shi da wani akwai mai lokaci akwai marar lokaci to kaga wannan ana nufin wanda yake da lokaci kana yi sai kuma ya kuce maka baka yi ba to sai ka in ka tuno sai ka rama amma akwai in ba haka ba akwai ibadar da in ta wuce ta wuce har annabi ya ce wanda yake wani aiki na kwarai sai wani abu ya hana shi in lokacin ya za a ce ku rubuta masa kamar yayi kaga kenan akwai bambanci da wancan wanda yake zaka iya ramawa kamar shi zikiri wallahu a'lam na'am Allah muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da sufofinka madaukaka Allah dukkanin bukatun mu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyar mu na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa ka fara ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sa mu abin da kake so da lafiyar da ka ba mu mata da suke da suke fama da tarbiyya Allah ka tallabe su Allah ka karfafe su wanda suka da yara suke nema su kan gari Allah ka shirye mana da su Allah ka ɗora mana su akan layi na gaskiya mata da ba su da aure su ne yin aure Allah ka ba su halin yin aure Allah ka ba su mazaje na gari mazajen da ba su da aure da masu neman ƙari Allah ka ba su halin yin auren ka ba su mataye na gari waɗanda muke da iyalan Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba yan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su Allah kame hannayen su gabarin riba ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka cikin ayyukan su Allah kame hannayen su gabarin haramu ɗaliban mu Allah ka ba mu ilimi na tsoron ka Allah ka ba mu ilimin na zama sanadiyar tafiyar mu aljanna waɗanda suka riga mu gidan gaskiya da imani Allah ka kai rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka ba mu gudurin tarar da su ya rabbal alamin ya man huwa ala kulli shay'in qadir barik lana fi sha'ban wa ballighna ramadan allahumma barik lana fi sha'ban wa ballighna ramadan allahumma ya sami addu'a ya mujib addu'a allahumma ya sami addu'a ya mujib addu'a allahumma hadha addu'a wa alayka ijaba allahumma hadha addu'a wa alayka ijaba wa hadha wa alayka at-tuklan wa la hawla illa bika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala walhamdulillahi rabbil alamin Thank you. know.